This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya duka a jamhuriyar Nijar. masu sha'awar jin ta na'urar kwamfuta suna iya yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com jama'a masu aron mu assalamu alaikum barkan ku da dare bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoton zanga-zangar da wasu 'yan najeriya suka yi zuwa fadar shugaban kasa kamar yadda muka yi alkawari a cikin shirin rana likitocin dabbobi sun yi kira ga hukumomin tsaro su yi amfani da karnuka wajen yaƙi da masu miyagun halaye ali musafan sokoto na tafi da shirin labarin wasanni a halin yanzu sai a gyara zama domin ku saurari cikakkun labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantowa mahmud lalu shugaban sudan ta kudu salva kiir ya ki sa hannu a shirin samar da zaman lafiya da ake sa ran zai kawo ƙarshen yakin basasan ƙasar da aka kwashe watanni ashirin ana yi wannan mataki da shugaba kiir ya ɗauka shine lamari na baya bayan nan da ya kawo cikas ga yunkurin cimma matsayar sulhunta rikicin kasar wanda ake yi tsakanin gwamnati da 'yan tawaye a addis ababa babban birnin ƙasar habasha wannan zama dai ya gudana ne a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar ƙasashen gabashin afirka ta igad a lokacin da muryar amurka ta tambayi kakakin 'yan tawaye shin hakan na nufin za su koma filin daga kenan ganin cewa shugaba kir ya saka hannu a yarjejeniyar sai ce e ga dukkan alamu su dai bangaren 'yan tawayen sun saka hannu a yau litinin a yarjejeniyar tare da shugaban jam'iyya mai mulki fagan amu sai dai shirin zai zama mara tasiri tun da kir ya ki sa hannu a kai shugaba kir ya ce ba zai sa iya saka hannu a shirin zaman lafiyar da ba wato da ba zai dore ba kamar yadda ya rubuta a shafin twitter kasar Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta AU ta yi gargaɗin cewa rikicin siyasar Burundi ka iya yin mummunan tasiri a kan ƙasar da kuma ƙasashen da ke yankin. Wannan sanarwa da shugabar ƙungiyar ta AU Nkosazana Dlamini Zuma ta fitar na zuwa ne kwana guda bayan da aka kashe tsohon shugaban rundunar sojin ƙasar Jan Bikomagu. Wasu 'yan bindiga da ba a san ko suwaye ba su kashe ah, Bisamagu a kofar gidansa da ke Bujumbura babban birnin ƙasar. wannan kisa ta biyo bayan wadda aka wa mai baiwa shugaban kasar shawara kan harkar tsaro adolf nshirimirimana a wannan a yan kwana a wato a kwanan nan wannan aika-aika da sauran mummunan tarzoma da aka gani a 'yan watannin nan na nuni da irin girman matsalar da kasar ta burundi ke fuskanta ana kuma iya samun yiwuwar karin tashin hankali a ƙasar da ma sauran kasashen da ke yankin inji lamini zuma ta kuma kara jaddada buƙatar yin zaman sulhu domin samar da maslaha ga rikicin ƙasar. burundi dai ta tsunduma cikin rikici ne tun bayan da shugaba pierre nkurunziza ya ayyana shirinsa na tsayawa takarar shugabancin kasar a karo na uku matakin da 'yan adawa suke kalubalanta ƙungiyoyi da ke kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga shugabannin ƙungiyar raya ƙasashen kudancin afirka su goma sha biyar ta sadc da su ɗauki matakan bin doka da kare haƙƙoƙin bil'adama wannan kira na zuwa ne yayin da shugabannin ke wani taron koli da aka kwashe yinin yau litinin da kuma wanda za a yi gobe talata a birnin wato a ƙasar botswana ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch haɗe da gamayyar sauran ƙungiyoyi na afirka sun fitar da sanarwar ne gabanin wannan taro inda suka fi mai da hankali kan kotun kare haƙƙin bil'adama ta sadc da aka jingine wasu daga cikin ayyukanta. ƙungiyar ta human rights watch ta soki matakin haramta kotun sauraron ƙorafe-ƙorafe daga mutane da kuma ƙungiyoyi a yankin a cewar wani babban jami'in bincike da ƙungiyar ta human rights watch da ke afirka da yawa mahinga sauye-sauyen da ake yi ga kotun wato tamkar zakaran gwajin dafi ne kan yadda take mutunta harkokin bil'adama. labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc wata kungiyar masu fafutuka ta yi maci zuwa fadar asorok ta shugaban najeriya domin karfafa shugaban najeriya muhammadu buhari gwiwa kan yaƙi da cin hanci da rashawa biyo bayan zargin cewa wasu mutane suna son shugaban ya yi taka tsantsan kan wannan yaƙi Ga rahoto da Ladan Ibrahim a yawa ya haɗa mana kan zanga-zangar. Yadda wasu 'yan Najeriya kenan suka yi maci zuwa fadan shugaban kasa domin nuna goyon bayansu ga gwamnati na yaƙi da cin hanci da rashawa. wannan batu da ya haifar da cece kuce cikin 'yan kwanakin nan musamman game da kwamitin nan na tsohon shugaba abdulsalam abubakar da ya gana da shugaban najeriya muhammadu buhari ba shakka yayin da wasu ke ganin ya dace wasu ko na ganin akwai bukatar a rika sara ana duban bakin gatari mutane irin su gwamnan jihar ikiti chief ayo fayoshe ya bayyana wannan yunkuri da batu da ke nasaba da nuna cewa a cikin kasar ma akwai 'ya'yan mowa da 'ya'yan bora shi ma ɗaya daga cikin 'yan kwamitin na tsohon shugaba abdulsalam abubakar reverend hassan matthew kuka ya ce gwamnati ta tuna fa alkawari kaya ne haka kuma shugaba buhari ya kwana da san cewa idan shine yau ba shine gobe ba to amma solomon dalun ɗaya daga cikin waɗanda suka jagoranci wannan zanga-zangar lumana ga abin da yake cewa kungiyoyi da suka zo nan gamayan kungiyoyi ne na fafatukan tabbatar da yanci da kwaton hakkin biladama wanda suke nan a kasar nigeria wakilai yan nigeria kenan sakonin da muka mike kumshe a rubuce shine sako na ɗaya shugaban kasar nigeria mun zabe shi ya tabbatar da adalci da shugabanci mai kyau wanda ta kumshe bincika kure-kure na jiya saboda haka ba gudu ba ja da baya ba yi da na yi bai da son rai wannan zaben da muka bashi wannan na cikinta saboda haka wani magana wai a bashi shawara cewa ya bar wannan wannan zagon kasa ne ga wannan yanci na yan najeriya da muka zaɓi wannan shi shugaba na biyu shine daura damara da waɗanda suke da makamai da kuma tabbatar da zaman lafiya a kara saurara waɗannan matakai. To koya gwamnati ke kallon wannan babban kalubale da ya addabi kasar kuma ta ɗauki aniyar cewa za ta shawo kan wannan matsalar? Garba Shehu dai shine mai magana da yawon shugaba Muhammadu Buhari ga kuma abin da ya shaidawa waɗannan masu zanga-zangan sa'alin da suka iso fadan gwamnatin tarayya. To ai jama'a nan da kuka gani 'yan uwanmu ne 'yan Najeriya kuma abu ne da suka kawo wanda yake ya kamata ya daɗaɗa mana rai. Me ya kawo su ce suka sun zo su ba da goyon baya ga yaƙi da cin rashawa da cin hanci da shugaba muhammadu buhari yake yanzu babban abin da 'yan najeriya ke tambaya shine shin masu kan wannan batu suna nufin waɗanda suka yi kurciyar bera da kuɗin jama'a sun ci bilis ko ko me ya kamata a yi waɗannan zanga-zangar da cece kucin duka sun biyo bayan ziyara da kwamitin zaman lafiya ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban najeriya abdulsalam abubakar sa kai wa shugaba buhari cikin makon jiya wakilin sashen hausa hassan maina kaina ya tambayi ɗaya daga cikin wakilan kwamitin dr yunusa tanko abin da zai ce kan abin da 'yan Najeriya ke cewa game da ziyarar. Tsohon shugaban kasa Jonathan sai ya faɗa mana cewar ga abubuwan da yake ta mai da hankali ana ganin kamar ana zaben waɗanda ake so a kama ko a hukunta shi. Amma shi bai ce kar a hukunta kowa ba ko shi kansa in an same shi da laifi bai da umarni da ba za a kama shi ba. Ka muka je gaban shugaban kasa muka faɗa mai cewar ga abun da muka ji kuma ga na mai shawara. Mun goyi bayan ɗari bisa kan ɗari yaƙi da ake yi a bisa ci da hanci da tawa. Amma amma a yi bisa doka da oda kaji abin da muka yi kenan kuma wallahi tallahi mutanen shugaban kasa suna nan a gabansa za ku iya tambayan garba ko so daya da wani dan kwamiti ya ce ana so a neman wa sassauci wa shugaba jonathan ko wani The Voice of America, VOA. A makon jiya ne kuma kungiyar likitocin dabbobi a Najeriya suka yi kira ga hukumomin tsaro su yi amfani da karnuka a yaƙi da miyagun mutane. Abdulwahab Muhammad ya haɗa mana wannan rahoto. A manyan ƙasashen duniya sanin kowa ne karnuka sun zama abokan jami'an tsaro wajen tabbatar da tsaro da kuma yaƙi da masu munanan halaye. Kwanan nan ƙungiyar likitocin Najeriya suka buƙaci jami'an tsaron Najeriya su yi amfani da karnuka don taimakawa a fannin tsaro sai dai idan ba a manta ba gwamnatin da ta shuɗe na yar adwa da jonathan sun yi ƙoƙari inda suka sayo karnuka domin inganta sha'anin tsaro a najeriya dr abdullahi bawase mai sharha ne kan sha'anin tsaro da kuma bin diddigin abin da ke faruwa a najeriya ya ce ya san batun sayo karnuka da gwamnatin da ta shuɗe ta yi. Eh, da ina Najeriya Dr. Ibrahim Yakubu Lami ya yi tsokaci kan muhimmancin yin amfani da karnuka a sha'anin tsaro da kuma tanadin da ya kamata wajen tabbatar da samun sakamako mai inganci. So karnuka ana amfani da su ana amfani da su wurin detecting drugs ana amfani da su wurin detecting explosives To amma kana ganin yanzu a Najeriya da zai yiwu kuwa a yi amfani da karnuka? Ya eh, yi amfani da su a ina. Kaman bin sawun wasu mutane kamar yadda muke gani kasashen da suka ci gaba suna tura karnuka a bisawun mugayen mutane da airport sukan dan je suna sunsuna jakankuna ne yi kai Sai eh. yi ai training ne kawai karnukan in ka je ka ga yadda ake training nasu ai wuri ne wanda yake akwai kwararru wanda in an training nasu ko a yanzu za su iya wannan aiki shi kare in ya aiki zai an bashi incentive ai kidin nasu healthy ai kidin nasu well duk wannan da ya fata kunge dole a yi kafin su yi aikin su. Mu kaga nan karnukan ma sai ga an yanka su ana ci ne ya kawai ba a ma kulawa da wajen kwanciyar su a musu wanka a dinga da dai sauran yadda ma muna gani ma wasu ma har kan gado suke kwanciya. Ko a can din ma idan baka ba su irin wannan treatment ba ai ba zai yiwu ba kuma yadda za ka koyar da ɗan adam haka za a koyar da su na abin da ake tsammanin za su yi to sai ka ga tun da ka san kamar mata sosai har ran kake ba su kuma inda za a ba masoji soja a ce kai kofur ne kai wannan ne har ran kake ba su to sai dai kuma a wasu kasashen da suka ci gaba karnuka abin tarairaya ne amma a najeriya karnuka abinci ne abdulwahab muhammad mai amurka daga bauchi a najeriya kuma da lamun gode Abdulwahab Muhammad wakilin sashen Hausa a yankin Bauchi. Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Halin yanzu kuma sai a gyara zama ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba. Daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. to a cikin shirin labaran wasannin wannan litinin za ku ji cewa sabuleta ya ce tsorata shi aka yi shi yasa bai nemi ya yi tazarci a neman zama shugaban fifa na duniya ba a zaɓen da aka yi tsohon tauraron wimbledon john fashanu ya ce chelsea za ta sake farfaduwa daga dankalin dukan da ta sha a hannun manchester city yan kungiyar golden eagles kuma sun ce za su je su kwankwasa a buhari kofa su tunatar da shi alkawuran da bai cika ba nasu tun shigarsa ta farko a matsayin shugaban ƙasa na soja za mu leƙa wasannin league league na najeriya kuma ku je da wata 'yar ƙasar rasha budurwar wani hamshakin ɗan ƙwallon najeriya ta dage sai ta iya dafa-dafan najeriya tujuma barkamu da wannan lokaci da saduwa da ko a shirin labaran wasanni tsohon shugaban hukumar kwallon kafa na duniya sabuleta ya ce tsorata shi aka yi kuma ba wani tsorata shi ba illa takwaransa shugaban hukumar kwallon kafa ta kasashen turai wato michel platini cewa shi ne tsorata shi ya ce idan ya kuskure ya sake tsayawa takarar neman zama shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya ta fifa to ƙarshensa zai je kurkuku ne Blinken ya gaba wata jarida ta ƙasar Holland cewa shi wannan jankunan da aka yi ba shi aka yi wa shi kai tsaye ba wansa aka yi wa wato Peter kenan aka je aka yi mashi. To amma Platini ko kuma wasu kafofi da ke suke kusa da shi sun kare ta wannan zancen lokacin da kamfanin dillancin labarai na AFP suka tuntube su suka ce wannan maganar banza ce. Amma shi Blinken ɗin ya nace cewa wansa Peter shine ya hango shi yana kuka a lokacin da aka gama babban taron ita hukumar fifa din a birnin zurich lokacin da shi bilet din aka sake zabensa a karo na biyar a matsayin shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya din ya ce platini ne ya zo lokacin cin abincin rana ya zauna akan teburin da shi peter ne yake zaune ce ka gawa wasu bileta cewa idan ya kurkure ya sake tsaya zaben nan zai je kurkuku bileta ya ce yana jin haushin platini kwarai da gaske domin ya ce platini a wani lokaci ya zama kamar ɗansa kuma ya rike shi da hannaye biyu ya ce ya yi masa aiki na shekaru hudu ya yi wa shi sifileti din kenan kuma shi sifileti din ya ce tare da taimakonsa shi platin din ya zama shugaban hukumar kwallon kafa ta turai. to har yanzu kuma hukumar kwallon kafa ta duniya din wato fifa ta kafa wani kwamiti da zai kwaskwarima bayan abubuwan ashirin da suka faru a cikinta wannan kwamiti yana karkashin tsohon shugaban hukumar wasanni na olympic francois carad ne wanda shi ma dan kasar switzerland ne kuma shine zai jagorancin mutane goma sha biyu da suke kan wannan kwamiti din kare da dan shekaru 77 da haihuwa ne kuma ya zama shugaban ioc wato hukumar wasannin olympics daga shekarar 1989 zuwa 2003 kuma an ce shine aka zaba tare da wakilcin kungiyoyin kwallon kafa guda shida na duniya a cikin watan yuni ne kamar da muka gaya muku shi shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya sabilete ya ba da sanarwar cewa zai sauka daga mukamin sam kwanaki hudu bayan da aka sake zabensa da kuma wannan sauka tashi ta zo ne jim kaɗan bayan da aka cafke wasu kusoshin fikusu su bakwai a dalilin wani bincike da amurka ta fara wanda ya sa aka samu mutane goma sha hudu da laifin yin da hana akwai wani bincike na biyu da hukumomin kasar switzerland suka fara dangane da yadda aka sarrafa neman alfarmar daukar wasannin cin kofin duniya na shekarar 2018 da 2022 da aka baiwa kasashen rasha da qatar turin allah kai ran 24 da 25 ga watan satumba na wannan shekara a lokacin babban taron fifa shi misafara da kwamitinsa za su gabatar da rahoton abin da suka gano tsohon zakaran wasan wimbledon na ingila john fashanu ya ce chelsea za ta sake farfaduwa daga dankalin dukan da ta sha jiya a hannun manchester city a babban filin wasanni na itihad a wajen wasanni na jiya 'yan wasan manchester city wato sergio aguero da vincent company da fernandino suka saka kwallaye uku a cikin ragar 'yan chelsea din bali mutula ya kammala muku labarin da kuma sauran labarin wasannin league league na kasashen turai mako na biyu da soma gasar premier ta ingila zakarun gasar wato chelsea ta sha kashi a gidan manchester city da ci uku da nema sajiwa aguero ne dai ya soma buɗe raga a minti na 31 da soma wasan vincent company ya jefa ta biyu a minti na 79 yayin da fernandinho ya tabbatar da nasarar city din sa'ad da ya jefa kwallo ta uku a ragar chelsea a minti na 85 na wasan wannan karon battar karfin dai ya kara zafafa takarar kofin na premier na wannan shekara inda sakamakon ya nuna dagewar manchester city wacce ta kara shi a ta biyu a gasar a bara na ganin cewa ta daga kofin a bana yayin da kuma shan kashin ya zame wa chelsea wani babban koma baya a kudurinta na kare kambinta duk da yake dai masu sharhi akan lamuran wasanni na ganin har yanzu ba a san maceto ba ganin ko a yanzu ne aka so kakar wasannin wannan lamarin ko ya kara ya mutsa al'amura a club din na chelsea a daidai lokacin da takaddama ta kunno kai tsakanin mai horar da 'yan wasan club din jose mourinho da jami'an lafiyar kungiyar wanda har ta kai likitar club din eva canero da daya jami'in lafiya john fenn ba su halarci wasan na chelsea ba a etihad a wannan makon da wasannin bibiyu da aka buga da manchester city ta karbi shugabancin teburin gasar da makinta shida yayin da chelsea da ta yi kunnen doki a makon jiya da swansea take da maki daya tal a sauran wasannin gasar ta premier na wannan makon leicester ma ta kammale maki shida bayan da ta sami nasara ta biyu sa'ad da ta bi west ham har gida ta doke ta da ci biyu da ɗaya manchester united ma na da maki shida ne bayan da ita ko ta ƙara yin wata nasarar ta biyu akan aston villa da ci ɗaya da nema arsenal wacce ta sha kashi a makon jiya ta yi yunkuro inda a wannan makon ta bi crystal palace har gida ta doke ta da ci biyu da ɗaya norwich ma ta bi sunderland a gida ta doke ta da ci uku da ɗaya swansea ta doke newcastle da ci biyu da nema southampton ta sha kashi a hannun everton da ci uku da nema yayin da tottenham da stoke city suka yi kunnen doki da ci biyu da biyu a halin da ake ciki kuma a ƙarshen makon nan ne aka soma fafata gasar bundesliga ta ƙasar jamus inda zakarun gasar bayern munich ta soma yakin neman kare kambinta tare da lallasa hamburg da zunzurutun ci biyar da nema dortmund ma ta lallasa gladbach da ci hudu da nema leverkusen ta doke hoffenheim da ci biyu da ɗaya yayin da stuttgart ta sha kashi a gidanta daga Köln da ci uku da ɗaya wolfsburg ta doke frankfurt da ci biyu da ɗaya inda bremen ta sha kashi a hannun shek ofo da ci uku da nema murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria to gaishe kamar to bari mu leƙa lig na najeriya inda kungiyar kwallon kafa ta sunshine stars na akure a jiya suka ci mutuncin giwa fc na jos da ci hudu da babu wanda yasa wannan ya ba su damar su bangular da iyamba international ta aba daga zama akan kololuwa ko kuma jagabar wasannin lig lig na najeriya haka su ma 'yan kano pilas ba su kyauta 'yan shooting stars na ibadan ba domin su ma ci hudu da ɗaya suka yi musu a can kano wanda ya sa kano pilar ta ci gaba da zama a kan gaba wato ta wasanni hudu ba wanda ya taba bi ta kanta haka zalika su ma wiki tourist da fc ifanyi uba duk sun samu nasarori a wasannin da suka yi ba a garuruwan su ba inda su yan wiki din suka ci kwari united ta ilori da ci ɗaya da babu yayin da su kuma yan fc ifanyi uba suka gallazawa inugu rangers da ci uku da biyu to su ma 'yan lobby star su ne aka fara ci a wasan da aka yi jiya amma kudi amma daga baya suka farfado suka ci fc taraba da ci biyu da daya game da nasarawa united su ma suka gallaza 'yan Heartland fc na ori da ci biyu da babu a wasan da aka yi shekaran jiya asabar kuma a biyan warriors ne suka ci yan alkanemi warriors da ci daya da babu yayin da su united da yamma kuma suka yi ba karebin damu aka tashi ci ɗaya da ɗaya a ran 11 ga watan agusta na shekarar 1985 golden eagles kungiyar kwallon kafan matasan najeriya wacce a lokacin ake kira baby eagles ta najeriya suka ci jamus ta yamma a wancan lokaci da ci biyu da babu a wasan ƙarshe na cin kofin farko na matasan duniya 'yan ƙasa ga shekaru goma sha shida wanda wannan ne ya bawa najeriya ko kuma matasan najeriya damar zama ƙungiyar afirka ta farko da ta taba cin kowane irin kofi na duniya a wasa da aka shirya a ƙarƙashin lemar fifa shekaru 30 da suka wuce wani abu ya faru to kuma su wannan eagles na najeriya din a wancan lokaci da suka samu wannan nasara a yi musu alkawarra da dama na cewa za a nuna yabo za a ba su goro za a ba su tukunci to kuma ba wani musu wani alkawarin ba illa mutumin da yake shugabancin najeriya a yau wato janar muhammadu buhari wanda a wancan lokaci yake shugaban gwamnatin mulkin soja ta najeriya a wancan lokaci din wannan yasa yanzu kyaftin ɗin wannan kungiya ɗin duka ubade wanda ya hira da wata mujallar wasanni da ake cewa complete sports studio ya ce za su je su haɗu da shugaba buhari su kwankwasa masa kofa su tantar da shi wannan alƙawarin da yi saboda a cika su. yanzu muna maganar nasarar da manchester city suka samu akan chelsea to ya kamata mu gaya muku cewa chelsea din yanzu ta yi wata hoɓasa ta ɗauko wani yaro ɗan ƙasar ghana mai suna babar haman zai dinga buga mata kwallo ta dai sau wannan yaro ne daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta jamus ta bundesliga da ake kira fc augsburg ita kanta chelsea din ta tabbatar da wannan labarin cewa ta dauko wannan matashi dan shekaru 21 domin ya buga musu wannan wasa din amma dai ba a ce ga ko nawa suka siyo shi daga inda ya fito ba ramin ya share wajen shekara ɗaya na buga ita waccan kungiya din kuma sau 31 na buga musu kwallo a wasan kakar wasannin da ta wuce ko ba haka baba rahama yana cikin 'yan kwallon ghana da suka yi wa ghana din wasa a ta ƙarshe a kokarin cin kofin nahiyar afirka na nations cup wanda kuma ba su yi nasara ba afirkos ta bi ta kansu ta cinye su kakaf to a ƙarshe sai labarin wannan yarinyar 'yar ƙasar rasha wacce bisa ga dukkan alamu ta fahimci cewa ba hanyar da za ta iya shawo kan mijin da za ta aura nan gaba in komai ya tafi daidai irin ta iya girki na ƙasar su muna muku maganar yarinyar nan da ake kira olga wacce ita ce budurwar Mikel obi wanda kuma yanzu aka ce ta shiga harama sosai na ta koyi hanyoyin girki na najeriya din har ta ɗauko wasu hotuna da aka jera abincin najeriya iri-iri da hada da sakwara da egusi da sauransu tana cin abincin kuma aka sa hotuna a cikin shafinta na instagram to amma ba wai an nuna ta tana cin abincin kawai bane labarai sun nuna cewa ita wannan yarinya wacce yar wani hamshakin mai kuɗi na rasha ce ta sa kai sosai wajen koyon hanyoyin yin abincin najeriya irin su jollof irin su abincin wato miyar ganye da dai sauran abubuwa da ta tabbata mijin nata mikel yana so to kuma an ce kafofin watsa labarai na turai sun san cewa shi michael din ya fice saboda yawan zuwan gidajen cin abinci na najeriya da ke irin su london da sauransu da ake cewa zobia saboda haka olga ta ga cewa kunda ta iya girkin tun yanzu kafin su yi aure to jama'a abin ya sauka kenan a shirin labaran wasanni yau sai allah ya kai mu rana wata yau a madadin wakilin mu murtala faruk husaina da aiko mana rahoton shi kan turai ne ne aliyu musamman sokoto a washington Yanzu kuma sai shirin murya Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kokarin da duniya ke yi na ganin cewa an gurfanar da Joseph Kony da kungiyar tawayen nan da aka fi sani da suna Lord Resistance Army ta kasar Uganda ya kai ga babban ɗakin taron 'yan majalisar dokokin Amurka. 'Yan majalisun dokokin Amurka sama da goma sha biyu ne suka haɗu domin gabatar da wani ƙuduri da ya samu goyon bayan jam'iyyu biyu wanda ya yi Allah wadai da cin zarafin bil'adama da koni da 'yan ƙungiyar tawayen ke ci gaba da yi a kan al'ummomi daban-daban. An gabatar da irin wannan ƙudurin a majalisar dattijai a ƙoƙarin da Amurka ke yi na goyon bayan jami'an tsaron ƙungiyar haɗin kan Afirka farautar mayakan sunkurin koni da kuma ci gaba da neman goyon bayan mashawartan sojojin Amurka da suke aiki tare da wannan ƙasashe a yankin. ranar goma ga watan agusta an yi wa majalisar dokokin amurka cikakken bayani akan ƙoƙarin ganowa da kuma kawar da ƙungiyar tawayen lord resistance army da kuma sauraron wasu shaidu daga wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke aiki domin faɗakar da al'umma da tabbatar da an hukunta 'yan ƙungiyar akan irin laifuffukan da suka aikata a shekarar 2005 an tuhumi Kony a kotun aikata manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa da ke birnin Hague, amma tun a lokacin aka kasa kama shi. sama da shekaru 20 kenan da wannan 'yar karamar kungiyar 'yan tawayen mai dauke da makamai ke aikata ta'addanci a sassa daban-daban na kasashen uganda da jamhuriyar demokradiyyar congo da kudancin sudan da kuma jamhuriyar afirka ta tsakiya inda suka tilastawa wasu mutane 465 barin gidajensu ƙasar uganda inda kungiyar ta samu asali da kuma ƙasashe makwabta sun daɗe suna ƙoƙarin ganin bayan ƙungiyar ta lra goyon bayan ƙungiyar haɗin kan afirka da majalisar ɗinkin duniya da ƙasar amurka da sauran ƙasashe abokai na ganin an hana wa ƙungiyar gallazawa mutane ya sa ta yi rauni ainun amma har yanzu ba kawar da ƙungiyar ba baki ɗaya matakin da majalisa ta nuna ɗauka ya sake nuna cewar yadda amurka da gwamnatin ƙasashen nahiyar afirka ta tsakiya ke ci gaba da ba da himma wajen magance wannan ƙungiyar amurka tana kira ga mayakan ƙungiyar lord resistance army da su aje makamansu su bar makamansu na wannan ƙungiyar su koma gida amurka za ta ci gaba da aiki da gwamnatoci a yankin domin tabbatar da sake gama waɗanda ƙungiyar ta sace da kuma ƙananan yaran da ƙungiyar ta yi amfani da su wajen faɗa da iyalansu da kuma mayar da su cikin al'ummarsu wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku wuraren gwamnatin amurka na yau yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai ta ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. to shugaban sudan ta kudu salva ya ki sa hannu a shirin samar da zaman lafiya da ake sa ran zai kawo karshen yakin basasan kasar da aka kwashe watanni ashirin ana yi wannan mataki da shugaba kiir ya ɗauka shine lamari na baya bayan nan da ya kawo cikas ga yunkurin cimma matsayar sulhunta rikicin ƙasar a zaman da ake yi tsakanin gwamnati da 'yan tawaye a addis ababa babban birnin ƙasar habasha wannan zama dai ya gudana ne a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar ƙasashen gabashin afirka ta igad Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta AU ta yi gargaɗin cewa rikicin siyasar Burundi ka iya yin mummunan tasiri a kan ƙasar da kuma ƙasashen da ke yankin. Wannan sanarwa da shugabar ƙungiyar ta AU da Dlamini Zuma ta fitar na zuwa ne kwana guda bayan da aka kashe tsohon shugaban rundunar sojin ƙasar Jan Bikomagu. Wasu yan bindiga ne da ba a san ko suwaye ba suka kashe Bikomagu a kofar gidansa da ke Bujumbura babban birnin ƙasar. wannan kisa ta biyo bayan wadda aka wa mai baiwa shugaban kasar shawara kan harkar tsaro adolf inshirimi mana a kwanan nan wannan aika-aika da sauran munanan tarzoma da aka gani a 'yan watannin nan na nuni da irin girman matsalar da kasar ta burin da ke fuskanta ana kuma iya samun yiwuwar ƙarin tashin hankali a ƙasar da ma sauran ƙasashen da ke yankin inji dilamini zuma ƙungiyoyin da ke kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga shugabannin kungiyar raya kasashen kudancin afirka goma sha biyar ta sadc da su ɗauki matakan bin doka da kare haƙƙoƙin bil'adama masu aro karshen shirin dare daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc sai kuma can da asubahi da ikon allah za ku sake jimu da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya kamin na madadin Mahmud Lalo da kuma Daniel Brown wadda ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rika masa a nan ne sahaba imam zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.